duk mutumin da yake manta Allah to tabbas yana tafiya tare da shi ɗan Allah shi ne gatan kowa. To abin da ya same ni kai ne. Kina ɗaya daga cikin wani da dalilin su zuciya na ta fashe. Ba na son ganin ka! Ba na son ganin ka kafin kafin ka ka daki! In ban da ranin wayo? to more than five minutes na wajen ina maka kwan ka ƙin ka buɗe min kofa? Ka sa duk 'yan gwanna sai kallo na suke za su riƙa yawo da ni suna ce mai gadin gidan mu ya raina ni? baka da aiki kullum a gidan nan sai dai ka ci ka sha kai ka ci ka kwanta kai bacci arzikin da kake tinkaho da shi ba kai kai wa kanka ba akwai samu akwai rashi kamar tsuntsaye suke su hau wannan bishiyar su tashi su hau kan waccan bishiyar get out to hell with your uzuri maso abinka ya fi ka da dabara yazid ku ɗauki wannan kasantar da kake takama da ita mu ba ta dame mu wallahi wallahi ƙarya kake wannan ai tsoho ne ko abokin wasan ka ne abokin wasana Allah kiyaye kai sanin kanka ne cewa ni bana wasa da talaka aikin kuɗi yake ai tanimu na'am yazidu in ka aje ka dawo ka wanke masa motar nan ta dan yi ƙura to bai kamata ka faɗa haka a gaban sa ba <laughs> wannan shine ikon na so a ce ya tafasa ta yadda zai ɗaya mun fatar jikina